to masu kallonmu mu da sauraron mu kamar yadda kuke ganin waɗannan mutane guda biyu su ne waɗanda aka kama da wani laifi na idan ka shiga banki ka karɓo kuɗi sai su tare ka su karɓi kuɗin daga hannunka muna iya cewa wato waɗanda ake ce ma masu ɓace ma mutane kuɗi kenan menene sunanka uce daga ina daga imo state me ya kawo ka garin kaduna eh You say? You come take person money. Okay. Kai fa? Me sunanka? Obinna. Kai kuma daga ina kake? Imo State. Yeah? Imo. Imo. Ah. Imo State. Kai kuma me ka zo yi a Kaduna? You say? Eh, you can't keep money. Menene sunanka? Eh? na Muhammad. Muhammad daga ina? Nan Malali. daga malali to ya aka yi waɗannan mutane suka kwace maka kuɗi na taho daga banki eh ban san ko suna bi na ba ko ba su bi na ko eh na tsaya nan bakin junction na nan eh, badarawa eh ban check din gashi na'am na taho daga nan ba na sauka daga nan bakin junction din gidan mai eh. na ciro naira 500 biyar eh. zan ba mai mashin so ina haka na sanyo kudin haka a cikin riga so na ciro kenan haka na rike kawai sai wannan ya doke ni a nan wurin shi wannan kenan shi obina obina ko obinna shi wannan yana duka na eh. kawai kamun waiga sai fiske kudin shi kenan wannan eh. to ina cewa barawo barawo shine sai mutane suka biyo su da gudu eh. shine sai aka kama su a can wurin da kafa suke koko da babur mashin suke wani sabon kwankwan eh fari na'am to shi wannan ya aka yi ka tabbatar tare suke tafiya da shi wanne wannan ɗaya shi ke tuka mashin shi ne uce uce ko shi ke tuka mashin shi ke tuka mashin din to da aka kama su sai me ya faru kuma suka to yanzu su duka kuɗin yanzu nawa ne suka bace a cikin kuɗin yanzu dubu ɗari biyu da dubu ɗari da casa'in da wani abu eh, dubu ɗari biyu da casa'in da a cikin dubu ɗari uku ba dubu goma sha tara da ɗari biyar na suka bace eh, na to yanzu za a tafi da su kenan ka je ka bi haƙƙin ka kenan ni ne mai cak din na ba da cak din a je a karbo a je a karbo kuɗi na dubu ɗari uku da talatin na kaga dubu ɗari biyar da talatin yarinya za mu yi aure jiya aka sa mata rana suka bani list na dubu ɗari takwas da talatin da bakwai sai na ceto tun da ba kuɗi ga dubu ɗari biyar da talatin hmm. ƙarshen wata na koma aka albashi na turo da sauran kuɗin a ji a karbi wannan a ji a karbi wannan su fara sayayya ka ji abin da ya faru daga banki suka yi ma alade ya karbi kuɗi kuma ba minti goma sai ya sake min waya ice ga abin da ya faru amuraba sun karbi kudin hmm. suna nan wajen sojoji a nan malali na sauri in wani kira da shi musamman da yake mun ga matasa ne masu aikata irin wannan kuma sun baro jihar su sun zo wani jiha suna aikata irin wannan to wannan sai dai addu'a Allah shirye su